to dan haka sai a kiyaye kenan to su khawarij suna da zafin addini kwarai da gaske saboda zafin addinin su ma suka dauka habbai a hankali suke tafiya suka kafirta su suka wuce gaba na ganin ana tafiya a hankali da yawa to saboda wannan zafin addinin nasu sai yasa a cikin aqidar su mace tana al'ada tana yin sallah tana jinin al'ada kuma tana azumi idan ka tambaye su me hujjar ku sai ce a cikin qur'ani babu inda Allah ya ce mai haila katta yi sallah babu mun bincika qur'ani daga farkon sa karshen sa sai mu ce mun yarda cikin qur'ani ba mu samu nassi da ya fito karara akan haka ba amma ku koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan cikin bukhari da cikin muslim da cikin ina ne duk za ku ga dalilai ingatattu tamfar rana lokacin azhar waɗanda ke nuna mace ba za ta yi sallah ba idan tana cikin jinin al'ada ko tana cikin jinin biki to lokacin sai suka ka suka ce su wannan hadisan ba su yadda da su ba saboda mai wannan hadisan sun kawo sabon abin da babu shi cikin qur'ani kaga wannan jahilci ne ko sai wannan hadisan sun ci karo da ayoyin alqur'ani da hadisin da ya ci karo da alqur'ani zamu jefar da shi ko su ce wannan hadisan sahabban da suka kawo su ababen tuhuma ne a wurin mu yadda da su ba don haka ba zamu mu hadisin su ba to wannan shine su waɗannan su alqur'aniyuna na farko yan tasinan farko kenan a tarihi dan su ne farkon wanda suka fara yin tawilin a suka fara cewa ba za ba sai da komai ba sai alqur'ani suka ce aya ɗaya muke da ita cikin alqur'ani da take maganan haila wa yasalunaka anil mahid qul huwa adha fa atazilun nisaa fil mahid abinda kawai aya tace ku ne santi mata yan suna cikin jinin al'ada amma ba ta ce su kuma kasu sallah ba to wannan shine bata da yake samun dukkan mutumin da ya kaucewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu yanda za ka fahimci alqur'ani daidai wa daida sai in ka koma wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu kuma shi hadisi gane cewa wannan hadisi ya inganta wannan bai inganta ba ba da san rai ake wannan ba ba da san zuciya bane ba ka'idoji ne na ilimi da malamai suka gindaya su tun fajarin addinin musulunci farkon wanda ya fara yin isharar zuwa ga ka'idoji na ilimin musulun hadis shine imamu shafi cikin littafin sa ar-risala daga baya malamai suka yi ta rubuce rubuce har zuwa yau kan ka'idoji da ake bi wajen karɓa hadisi wanda kowane hadisi sai an dora shi kan wannan sikele in yayi daidai a karba in bai daidai ba ke karba ba wai kawai da san rai ne zaka ce wannan da'ifi ne wannan ba da'ifi bane wannan ya inganta wannan bai inganta ba <coughs> an gane ko to wannan khawarij duk da su sun riga sun wuce da sunan kungiya khawarij amma tunanin su da aqidar su kuma na nan suna yaduwa cikin al'ummar musulmi imma da salon yan kalakatu waɗanda suke galibin su gardawa ne wanda suka karanta qur'ani kadai ba su karanta ilimi ba za su dauka babu wani hujja a duniya sai qur'ani ba su da hadisi imma kuma irin yan boko da suka tasirantu da rubuce rubuce rashar khalifa wannan kasar misra da ya je ya rayu a amurka yana da rubuce-rubuce da yake yadawa kuma galibin yan boko waɗanda suke san addini amma ba su yi karatun addinin ba su kan ɗauki irin wannan tunanin su ware daban suna yin wata irin sallar su daban suna yin juma'a su daban duk suna ganin sauran musulmai kafirai ne akwai irin farfashin su a nan Maiduguri akwai su a Kaduna akwai su a abin nan a Kano to Allah da tsare mu da haka dai wannan tunani na cewa mutum Qur'ani kadai zai rike ba shi da hadisan manzon Allah kuskure ne kuma yana kai mutum zuwa ga ramin halaka wannan kuma shine khawarijanci الرابعة na hudu yana daga cikin alamomin su waɗannan khawarij kaga ko mace tana cikin al'ada za ta yi sallah yana daga cikin alamomin su kuma inkarin ceto yana daga cikin alamomin su kuma inkarin dukkan ashratu sa'a da annabi ambata alamomin tashin kiyama kamar saukowar annabi Isa kamar bayyanan mahadi kamar kaza kaza kaza kaza kaza duk waɗannan alamomin sun yi inkarin su yana daga cikin alamomin su inkarin azabar kabari dan suna ganin duk wannan ya saba wa hankali an gane ku su na farkon al'aqlaniyun ne suna kafa hujja ne da hankali su kyale shari'a to rubuce rubucen su sun yadu cikin abubuwa da dama a zamunan musulunci da yake to an yi ta samun rubuce rubucen su gwargwadon yadda gwamnati take goyon bayan su ko rashin goyon bayan su akwai gwamnatocin da aka kafa na musulunci waɗansu suna goyon bayan yan bid'a don haka sai su taimaka wannan tunani na bid'a ya yadu akwai wanda ba sa goyon bayan sai su rushe wannan kuma ya wuce haka aka yi ta har ya zuwa yau to shi yasa kuma kasancewar musulmai suna cakuɗa da juna dole akwai barbarar tunani wannan yawa wannan tunani ya tallata wannan tunaninsa ko ta hanyar rubuce rubuce ko ta wata hanya daban shi yasa sai ga mutum ahlus sunna ne amma yana da'awa zuwa ga irin wannan da'awar ba tare da ya sani ba an gane ku Hawari komai suna daukar shi da zafi babu wani abu da ake tafiya da shi a hankali a cikin tunaninsu to kuma annabi ke cewa shi wannan hankali a shi wannan addini addini ne matin mai matukar karfi fa auqilu fihi birik ko bi a hankali cikin sa yace dukkan wanda ya dauke shi da tsanani to sai addinin ya gagare shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma yake ta jaddadawa sahabbansa da yake turawa kira wani wuri yake cewa yassiru wala tu'assir innama bu'istum muyassarin walam tub'asu mu'assirin ko kuma muyassirin walam tub'asu mu'assirin haka manzon sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisansa duk yana dan kar mutum ya abin da dinsu dan shi dan wuri guda biyu yake bukata dan adam wuri na farko sakaci idan ya samu kai rago ne to sai ya bude maka kofar sakaci kai ta sakaci da addini wuri na biyu kuma wuce gona da iri in ya samu kai mai himma ne to sai ya bude ma kofofi na wuce gona da iri sai ka wuce inda ake bukata ka tsaya shi yasa suke cewa wala taghlu fi fi shay'in min al-amri waqtasid kila tarafi qasd al-umuri zamimu kada ka zulfafa cikin al'amari kuma kar ka ragwance kai dai ka tsaya tsaka haka ake bukata